gobe za malaman Kano za su zauna da Abdul Jabbar to ya a tashi yi qiyamul layli kowa ya tashi ya sallar dare ya ɗaga hannuwa Allah ka ba sunna nasara akan bid'a amin faɗa ne za a yi gobe yan Allah ya kai mana tsakanin sunna da bid'a tsakanin ahli sunna da yan shi'a tsakanin masu kariyar manzon Allah da sahabbai ne da masu zagin manzon Allah da sahabbai ne to ku yi ma ahli sunna addu'a Allah ya ba su nasara Allah ya daidaitar da su Allah ya ƙarfafe su su kuma su Abdul Jabbar Allah ka kunyata su gobe Allah ka wulakanta su gobe Allah ka kaskanta su gobe Allah ka sa gobewar haka gwamnatin jihar Kano ta sa a kashe Abdul Jabbar da shi da duk mai ra'ayi irin nashi Allah ka kunyata su Allah ka kunyata su Allah ka wulakanta su duk inda sun ka shiga Allah ka sauka musu da bala'i Allah ka karya su ka karya wannan kafirar da'awa ta su Allah ka karya su ka karya da'awarsu ya Allah ka taimaki sunna da ahli sunna Allah ka taimaki sunna da ahli sunna Allah ka taimaki sunna da ahli sunna wannan ta zauniya da an ka samu ta Abdul Jabbar Allah ka sa kada ta ƙara mu sunna komai illa ƙarfi da ɗaukaka Allah ka ƙara mu sunna ɗaukaka Allah ka ƙara mu sunna kwarjini Allah ka ƙara mu sunna ƙarfi Allah ka ƙara mu sunna magoya baya